This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. a irin dambarwar majalisar da ake yi a najeriya ko zai yiwu a samu nasarar gamuwar jam'iyyu a najeriya mutane suna amfani da jam'iyya ne a matsayin mota da za su shiga don ta kai su wurin da za su yi cefane mutane da yawa sun shigo cikin wannan jam'iyya ta shugabanci apc ba wai hakika ne domin sun yaki ne sun amince da ita ba domin mi a kowane gida ya kamata a ce ana girmama uwa ya kamata ana girmama uba akwai iyaye idan aka ce babu iyaye babu uba to ya zama club ne kawai na yan kilimalo masanin shari'a barista mai nasarar kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani sabon harin da 'yan bindiga suka kai a daren jiya Laraba a garin Kukawa da ke arewacin jihar Borno. Yau muna son jan ra'ayoyinku akan irin matakan da kuka ga ya dace jama'a su ɗauka ko su ci gaba da ɗauka don taimakawa jami'an tsaro yaƙi da 'yan bindiga. Kuma lambar da za a kira mu da ita ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya wan da kuma alamar plus a gaban lambar. sannan kuma murtala faruk yana nan tafa da shirin labaran wasanni amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum wasu 'yan bindigar da ake kyautata zaton cewar 'yan boko haram ne sun hallaka mutane kusan 100 a wani gari a yankin arewa maso gabashin najeriya shaidu sun ce 'yan bindiga sun kutsa cikin garin kokawa da ke dab da tafkin chad a jihar borno a jiya laraba da maraice rahotanni daga garin sun ce an kashe mutane akalla 97 kamfanin dillancin labarun faransa ya ce 'yan bindiga sun fara kai hare-haren nasu a cikin masallatai da suke wannan gari kafin su fara bin gidajen jama'a yawan hare-haren da 'yan boko haram suke kaiwa ya karu sosai a jihar borno tun lokacin da shugaban muhammadu buhari ya hau kan kargar mulki a ranar 29 ga watan mayu a watan da ya shige shugaban ya ɗauke cibiyar kula da yaƙi da 'yan boko haram ɗin daga abuja babban birnin ƙasar zuwa maiduguri babban birnin jihar borno har ila yau najeriya tana tattaunawa da makwabtanta chadi niger kamar da jamhuriyar benin domin kafa runduna wadda za ta yaƙi 'yan boko haram A ƙasar Mali kuma an kashe sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya su shida aka raunata wasu su biyar a wani harin da aka kai masu a cikin hamada arewacin ƙasar inda ake fama da fitina. Wata sanarwa da rundunar kiyaye zaman lafiyar ta bayar ta ce yau Alhamis da safe aka kai farmakin akan 'yan kiyaye zaman lafiya a wani wuri mai tazarar kilomita 45 a kudu maso yammacin birnin Timbuktu. rundunar ta ce ana kwashe waɗanda suka ji rauni a yayin da aka tura ƙarin sojoji da kayan aiki ciki har da jiragen helikwafta zuwa yankin babu dai ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin kuma ana ci gaba da tashin hankali a arewacin mali duk da farmakin soja da faransa ta jagoranci kaiwa a farkon shekarar 2013 inda aka kwato wannan yankin daga hannun tsagera masu alaka da ƙungiyar alka'ida Kada a sha'afa da cewar labarun nan suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Asusun lamunin kuɗi na duniya IMF ya ce matsalar karancin kuɗin da ƙasar Girka ke fama da ita ta ma zarce yadda asusun ya yi tsammani tun da farko, yayin da al'ummar ƙasar suke shirin jefa kuraren lahadi kan su yarda ko kuma kada su yarda da buƙatar masu bin ƙasar bashi na ɗaukar matakan tsuke bakin aljihu kafin a bata ƙarin bashi. A yau Alhamis, asusun IMF ya ɗora laifin wannan lamarin kusan kacokam ɗinsa a kan gwamnatin gurguzu ta minister Alexis Tsipras. yana mai cewa gwamnatin tana jan kafa sosai wajen sayar da kadarorin gwamnati sannan za ta buƙaci sassaucin bashin da ke kanta tare da wani sabon bashin ceto tattalin arziki har na tsabar kuɗi dala miliyan dubu hamsin da shida daga nan zuwa shekarar 2018 asusun na imf ya ce shekaru hudu da suka shige ya yi hasashen cewa ƙasar girka tana iya samun tsabar kuɗi har dala miliyan dubu hamsin da biyar ta hanyar sayarwa da 'yan kasuwa kadarorin gwamnati zuwa ƙarshen wannan shekarar to amma ya zuwa yanzu dala miliyan dubu uku da miliyan ɗari biyar kawai ta tara ta wannan hanyar Ƙasashen Turai sun tsinke ci gaba da bayar da agaji ga ƙasar Girka daga ran Talata bayan da ta kasa maidawa da asusun IMF kuɗin rance dala miliyan dubu ɗaya da miliyan takwas da ta karɓa bashi. Wannan shine karan farko a tarihi da wata ƙasar da ta ci gaba ta kasa biyan wani rance na asusun IMF. daga ƙarshe ofishin ayyukan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan ta kudu ya ce 'yan tawaye masu adawa da gwamnatin ƙasar sun buɗe wuta akan wani sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya inda dubban fararen hula suka nemi mafaka suka kashe akalla mutum guda tare da raunata wasu guda shida Ofishin ya ce an kwantar da waɗanda suka ji rauni a asibiti kuma ɗaya daga cikinsu yana fama da rauni mai tsananin gaske. Ta ce kai farmaki akan fararen hula da sojojin kiyaye zaman lafiya yana iya zamowa laifin yaƙi kuma tana yantar da wannan lamarin da babban murya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To a birnin tarayya Abuja shugaba Buhari na ci gaba da ganawa da manyan sakatarorin ma'aikatu da manyan shugabannin sassan gwamnati da kuma 'yan majalisa don tara bayanan yiwuwar yin garan bawul ga gwamnatinsa da kuma naɗa 'yan majalisar zartarwar ƙasar. Ga Nasiru Adamu El da ƙarin bayani. 'Yan majalisar wakilai masu biyayya ga muradun jam'iyyar APC karkashin Femi Bajabiya Mila na jinjinawa zama da suke da shugaban da nuna ai yana tare da su duk da fitowa fili da ya yi na cewa ba zai sanya baki a harkokin cikin gidan majalisar ba. Musa Sarkin Adara na kan gaba a ganawar. Masu biyayya ga jam'iyyar APC da kuma shugabannin mu kamar shugaba Muhammadu Buhari mun sami ƙwarin gwiwa domin ya nuna muna yanda ya yi mamaki yanda za a ce waɗansu 'ya'yan jam'iyya wanda suka ci zaɓe akan jam'iyya za su iya zuwa su haɗa baki da 'yan jam'iyyar adawa ta pdp wadda jama'ar kasar nan suka kyamace ta domin biyan bukatunsu kanunsu kurum ya nuna mamakinsa domin shi mutum ne mai gaskiya yana tunanin cewa kowa mai gaskiya ne da suka yana mamakin cewa ashe akwai wanda zai zo yawa jam'iyyar su an gudu kan zabo ya zaga wani kasa don ɗaya biyan bukatar shi kan shi. wannan abin mu kuma ya ba mu karfin gwiwa mun tabbatar cewa muna da shugaba ko mun tabbatar cewa abin nan da muka yi na biyayya ga jam'iyya ba za mu yi bakin ciki ba kuma muna tare da jama'an Najeriya ba mu san dalilin shi shugaban majalisar tarayya dogara mai hana shi zuwa ba ko ya ɗauki kan shi ba ɗan jam'iyyar APC ba ko ko yana ganin cewa ba dole ne ya ya zo shugaba Muhammadu Buhari wannan ban ya bada amsa a kai. Irin wannan dambaro ta majalisa na nuna wuyar nasarar gamayyar jam'iyyu a Najeriya in ji masanin shari'a barista mai nasara. Zai wuya a iya samun jam'iyya ta haɗin gambiza a Najeriya. Ma'ana duk yadda za ka so a samu haɗin kai a ce jam'iyyoyi su haɗo su yi kulkulin kulin kubura su dunkule su zama ɗaya domin su yi ƙarfin da za su rika tunkara ƙalubale wala Allah na abokan gaba ko kuma na demokradiyya kanta abu ne wanda yake ya nuna cewa abu ne mai wuya jam'iyya mutane suna amfani da jam'iyya ne a matsayin mota da za su shiga don ta kai su wurin da za su yi cefa ne abin da ne na lura kenan mutane da yawa sun shigo cikin wannan jam'iyya ta shugabanci apc ba wai haƙiƙa ne domin sun yaƙi ne sun amince da ita ba domin me a kowane gida ya kamata a ce ana girmama uwa ya kamata ana girmama uba akwai iyaye idan aka ce babu iyaye babu uba to ya zama kulob ne kawai na yan kilimalo shugaban majalisar da ta bukola saraki da kakakin majalisar wakilai yakubu dogara duk tsoffin npdp ne da suka shiga apc APC wanda alamu na nuna sasanta da su shine mafi ala ga sabuwar gwamnatin saboda masu iya magana na cewa ba a bari a kwashe duka. Shugaba Buhari kansa da wasu ke ganin tsarinsa na miskilanci ke shafar jam'iyyar ta APC yana ci gaba da bi a hankali wajen garan bawal musamman ma ga sashen tsaro inda a yanzu ya an gaba da babban daraktan hukumar jami'an tsaron ƙasa ko 'yan sandan asiri DSS ita Ekwenyon da naɗa lawar daura ya mai gurbinsa. Daura ya shiga aikin DSS ne alif da ɗari tara da tamanin da biyu da yin aiki a matsayin daraktan hukumar na fiye da jihohi bakwai. Yanzu dai za a zura ido a ga makomar manyan hafsoshin rundunonin soji da masana suka yi amannar su ma za a sauke su don naɗa sabbi. nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Kafin mu je ga rahoton hira wato harin da aka kai a ƙauyen Kukawa na jihar Borno ga Malam Ismail Muhammad da bayanin ma'ana azumi. To azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gabarin sha da sha'awar ciki da ta waje. Muhimmanci shine kamar yadda Allah ya faralanta a kanmu wato kuma da zama tare cikin salama cikin yadda Allah ya hukunta wa al'ummarsa. cewa a daina ayyukata ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa 'yan uwa da musulmi gabaki daya e, darussa shine kamar abubuwan da allah ya hana in aka bi su wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura wato za su in aka ɗore da yin su duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi da munanan ayyuka wannan shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su aka ɗabbaka su to alal hakika za a zauna lafiya da kowa da kowa ma duniya gaba ɗaya. to madalla A yammacin jiya Laraba da misalin karfe bakwai wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kara kai hari akan mazauna garin Kukawa da ke arewacin jihar Borno inda suka hallaka mutanen da aka yi kiyasan cewa sun kai ɗari tare da raunata wasu da dama. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani. wannan hari dai ya faru ne bayan harin da waɗannan mahara suka kai garin mangunun kwana guda da kuma suka hallaka mutane 48 rahotanni da ke fitowa daga garin kukawan na nuni da cewa waɗannan mahara sun kai wannan hari ne daidai lokacin da mutanen garin kukawan suka sha ruwa kuma suna shirin gudanar da sallar magariba waɗannan mahara suka kai masu hari a masallatai inda aka ce an hallaka waɗannan mutane masu yawan gaske wasu rahotanni na nuni da cewa waɗannan mahara na ci gaba da kai irin waɗannan hare-hare ne kan ƙauyuka da kuma wasu garuruwan da mutane suka soma komawa ganin cewa babu isassun jami'an tsaro a wurin kamar yadda wasu mutane ke kokawa game da irin wannan hare-hare da maharan ke kai masu ga ma dai ɗaya daga cikin mazauna wannan garin na kukawa dai ya shaida min yana abin da ya wakana ta wayar tarho. na eh, eh, sun zo da kamar lokacin da da suka fara wannan ah, da harbe sun san mutane suna sallah ne koya? Eh suna sallah. Eh ana sallah magari an yi sallah da na biyu suka shigo kenan suka suka fara harbe suka suka kashe suka fara kashe. A cikin masallaci ne suka same su? A cikin masallaci suka same su. A kwan da aka same su bakin kasuwa kuma. Yanzu aka magawa suna ba ba ba yanzu aka ba zan ba. Ba yi janaza ba? Eh ba ba janaza yanzu yanzu ba ba ko na ta yanzu aka wajen. To na ce. Suka tsara da suka zuwa kenan suka bari suka suka gari. Ba jami'an tsaro ne a cikin garin? Ba jami'an tsaro ko daya ba ko daya sun zo na sun zo na ne. je mun gaya musu mun gaya musu mun gaya musu sun ki zuwa suna jin kuma abin kawo masu mun gaya musu sun ki zuwa to kamar kamar su yanzu ya mutanen garin kukawa suke suna zulumi da yanzu haka akwai na suka suka suna suna hanya suna dawa mai duguri akwai yanzu ana tsofin yanzu haka masu can ne o tsofin suna ta yanzu kusan an sake watsewa kenan a garin kukawa ya sun wace mutane amma yanzu haka dai mutane tsofi tsofi ne suna nan ba ma ba ka na amma duk wannan suka ne masu masamari ne a sun daga amfani da bawabumai ne ko bindigogi ne a bindigogi ne eh kada da rabi ne suka bar su ba su kawai nawa tara da rabi zuwa kukawa karfe tara da rabi suka bar cikin garin kukawa kuma ba wani dauki da kuka samu daga wajen jami'an tsaro babu kowa da suka dawo babu kowa da suka dawo ba su sun gaji suka suka bar suka tafi to yanzu kamar eh. bayan sun tafi din jami'an tsaro sun zo a ba zo ba har ta kuma yi mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan Najeriya Kanal Sani Usman Kuka Sheka game da wannan hari na kukawan wanda ya ce ba shi da masaniya a kai sai dai ya ji dan kishin kishin cewa an kai hari a garin na Manguno amma batun kukawan wallahi ba shi da masaniya a kai. Eh, wallahi an ɗari aka kashe jiya na ce ban sani ba kun ji labari wallahi da labari wallahi da labari an ce wallahi kusan mutane ɗari aka kashe a kukawa sannan a wannan garin ba shekaran jiya an sake kai wannan akasin an kashe mutane a mangunu kenan an kashe mutane a inda da shida eh somebody was telling min mangunu amma a wurin tusho wani batu dai na da jefa mutane cikin zulumi kuma wani halin kakani kaye ganin cewa rundunar sojojin kasar sun zama yana tattare nasu zuwa birnin Maiduguri don ci gaba da yaƙi da waɗannan waɗannan mahara amma tun a wancan lokaci da suka bayyana hakan sai karuwar hare-hare ake samu da kuma ƙunar bakin wake da ya sanadiyar mutuwar mutane bila adadin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. Allah ya kiyaye Yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan irin matakan da kuke gani ya dace jama'a su ɗauka ko kuma su ci gaba da ɗauka wajen taimakawa jami'an tsaro yaƙi da 'yan bindiga ganin irin hare-haren da ake samu cikin 'yan kwanakin nan. Lambar da za ku kira mu da ita ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamar nan ga wannan waƙar. Mugargaɗe mai gina ra mai mugunta. Mugargaɗe mai gina ra corona. gargaɗe mai gina ramin mugunta. Ko mai gina ramin mugunta. Kai ‘yan uwa mu sa alheri, zuciyarmu ta ma na daɗi, amma fa mu bar gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kira na farko daga birnin zazzau dawa muke magana. Kuna magana da Honorable Ibrahim a gyaro ta Sardonan Kufena. To, Honorable me zaka ce game da batun yau? To, maganan tsaro ne nake so in yi. Na'am. Ina kira ga sojojin Najeriya duk da an samu sabuwar gwamnati. Su ji tsoron Allah, bayan Allah nan da ake kashewa mutane ne. ya kamata wuraren da mutanen za su koma ya kamata jami'an tsaro su uka kai masu suna suna taya su zama a garin domin saboda gudun hari na baya-bayan nan da ake kaiwa. To, honorable kana gani kamar babu jami'an tsaro ne a wannan garin inda aka kai hare-hare? eh wato wannan kamar bayanin da nake saurare ya nuna cewa yadda mutanen nan suka dawo suka koma a wajen babu jami'an tsaro a wajen shine suke samun wannan dama bayan Allah sun gama gudu kuma sun dawo kuma su kara nan su kara dawowa su kashe su. To mun gode Malam Ibrahim yanzu kuma bari mu je jihar Jos. Salamu alaikum da wa muke magana daga Jos. Alaikum assalam Muna magana da Abdullahi ne daga nan Jos Adilimi. To me zaka ce game da batun yau? Eh, to ni abin da yake damina da jami'an tsaron mu na najeriya idan an yi wani abu wanda ba su gani ba ba sa kusa da wurin kuma sai su karyata abin da su ba su gani ba mm. yasa nake roƙo daga mai girma shugaban ƙasa ya ɗauki mataki na gaske akan jami'an tsaron nan ba da haka ba na barna da yawa wanda ba tun da san tabbacin magana ba sai ya yanke hukunci To madalla Malam Abdullahi daga Jos mun gode har yanzu dai a jiha Filato za mu je yalwan shandam da wa muke magana. Muna magana da Idris ne mai sayar da blouse a baki tashan Idi yalwan shandam. To Malam Idris me za ka ce game da batun yau? To wannan abu dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hmm. Wa'annan mutane dai mun rasa gane irin menene manufansu. da kuma irin tunaninsu da yanayin yadda za su koma lahira su samu ubangiji sun ce su musulmai ne kuma suna nan suna kashe musulmai musulmai suna ibada sun je suna afka masu a masallatai yanzu sun da suke nufi hmm. eh? To haka ne to Malam Idris wacce shawara za ka ba jama'a wani matakai ne kake gani ya kamata su ɗauka don ganin sun taimakawa jami'an tsaro yaƙi da wa'annan 'yan bindigar? a gaskiya dai ni shawaran da zan wa su wa'innan mutane arewacin Najeriya a duk lokacin da suke zama su dinga zama da shiri saboda musulunci karan kanshi bai yarda cewa kana zaune kawai wani katon banza ya zo ya tattara kan To Malam Idris daga Elwan Shaddam ina ga layinka ya katse yanzu kuma bari mu je Bidda a jihar Neja. Wane ne muke magana da shi? kuna magana da malam dan juma daga jidda jihar naija to malam dan juma yawwa mecece gudunmuwa ka yau to gudunmuwa na shawara nike so ba shugaban kasa idan dai yana so ya magance matsalan taron da yake damu na yan boko haramu ya kori duk amsoshin manyan sojojin da suke kai yanzu nan duk ya kore su ya samu masu yin tsakaninsu da gaskiya don yadda matsalan nan yake ta faruwa sojojin nan sun taimamu karya cewa sun sayar da boko haramu yake kwanakin baya su ce sun gashi za su fito da yan mata nan su yi taimamu karya da ke to shine mu talakawa wallahi yadda muke gani sojojin ne suna da hannu a ciki to malam dan juma kenan daga bidda yanzu kuma bari mu je boko jihar benue Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Hajiya Muhammadu Sani ne daga Boko. To me za ka ce game da batun yau? Wallahi abin da zan ce wannan sabon gwamnatin nan da buka zaba don Allah ta hanzarta ta hanzarta ta hanzarta dukkan wanda yake da hannu a wannan al'amari don Allah ya yi kokari ya yi kokari rayuka ake yake ta zalwanta shekara warkate yanzu saboda Allah wannan ai ba abin na ci gaba ne a ƙasar mu. To madalla Malam Muhammad daga Boko jihar Benue mun gode da gudunmuwarka kuma daga nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na karɓar wayoyi sai kuma goben Allah ya kai mu. To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ɗan wasan baya na najeriya ta yi tayo ya bayyana burinsa na sake komawa fagen dagar buga wasa bayan share tsawon watanni goma sha hudu ba wasa tayo wanda tsohon dan wasan kungiyar ac milan ne ta kasar italiya ya buga wasan karshe tun a watan afrilun bara sa'ad da ya buga wa kungiyar brasport ta kasar turkiya to amma kuma sa ya kare a bara din dan wasan ya buga wa kasarsa ta najeriya wasa har sau tara. da suka kunshi na gasannin cin kofin afirka na shekarun 2004 da 2006 da 2008 da kuma ta 2010 to amma bayan wasan da najeriya ta buga da ruwanda a shekara ta 2012 ta neman shiga gasar ta afirka sai aka ajiye shi kasar tunisia ta raba gari da mai horar da 'yan wasan kasar george lakins makonni biyu bayan da kasar ta lalasa jiboti da zunzurutun ci 8 da ɗaya a wasan neman shiga gasar cin kofin afirka ta shekara ta 2017 lakins ya jagoranci kasar ta tunisia har ta kai ga matakin kwata final na gasar ta afirka da ta gabata inda mai masaukin baki wato equatorial guinea ta doke ta ta kuma fitar da ita hukumar kwallon kafar kasar ta tunisia dai ta ba da sanarwar kawo karshen aikin na kocin dan kasar belgium inda kuma ta ce za ta maye gurbin sa da wani koci dan ƙasar waje shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa sep blatter ya mai da martani ga masu kiran sa da sunan mai cin hanci da rashawa inda ya ce kamata ya yi masu zarginsa da cin hanci ɗin da su yi fursuna blatter dan shekaru 79 ya ba da sanarwa a watan da ya gabata cewar zai bar kujerar shugabancin hukumar biyu bayan shiga binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa da ake yi wa shugabancin hukumar to sai dai ya ce don ana zargin hukumar da ayyukan cin hanci ba lallai shi zai sa a danganta shi da aikata laifi ba a ƙarshe kuma ƙasar amurka ta sami kaiwa wasan ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafar mata ta cin kofin duniya a ƙasar canada bayan da ta doke ƙasar jamus da ci biyu da nema a wasan kusa da ta ƙarshe wato semi-final amurka ɗin za ta kara ne da zakarun gasar wato japan wacce ita kuma ta doke ƙasar ingila da ci biyu da ɗaya za a fafata wasar ta ƙarshe ɗin ne a jibin litinin idan allah ya kai mu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto Najeriya. yanzu kuma sun sharhi muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yayin da aka samu labarai masu karfafa gwiwa a game da barkewar cutar ebola a yammacin afirka a watan da su gabata wata sabuwar harbuwa da cutar ta ci gaba kuma amurka na ci gaba da yin duk inda za ta yi domin kawo ƙarshen annobar Amurka ta gina wurin shan magani kuma an shirya duk muhimman kayan aiki da kuma dubban Amurkawa fararen hula masu aikin bara taimako na ci gaba da aiki domin yaƙi da cutar. Cutar ta hallaka sama da mutane ɗaya a Gini da Liberia da Saliyo da kuma jefi-jefin wasu ƙasashe waɗanda suka haɗa har da ƙasanmu. An fitar da Liberia daga cikin jerin ƙasashen da ke da cutar Ebola, amma har yanzu tana cikin kwanaki tasa'in na matakan tsaron kiyaye sake afkuwar cutar. sabbin kamuwar cutar na ci gaba da bulla a wasu wurare tare da wasu guda takwas da suka kamu a saliyo da goma sha biyu a kasar gini akwai ci gaba da barkewar cutar a wurare da ke da iyaka da gini bisau kuma kokarin tabbatar da cewa ƙasa na shirye tsaf akan afkuwar cutar na kan hanyar zuwa cibiyar kiwon lafiya ta amurka na ƙaddamar da gwaji akan nau'in rigakafi daban-daban na cutar ebola wanda ya hada da gwajin tasirin ɗaya daga cikin rigakafin cibiyar ta nhi na kuma gwada wani magani domin warkar da waɗanda suka kamu da cutar da kuma ƙara inganta gano cutar wadda ya zuwa yanzu ke buƙatar wata hanyar kimiyya mai bin diddigin gano ƙwayoyin halittar jikin ɗan adam ta DNA da kuma binciken farkon asalin ƙwayar cutar ta Ebola da kuma ƙoƙarin fahimtar yadda cutar ke fara afkuwa. Amurka na goyon bayan faɗaɗa bincike domin kariya da kuma magance cutar Ebola. A yanzu haka haɗin gwiwa tsakanin masu bincike na Amurka na sa ido a kan mutane kusan 7,500 a ƙasar waɗanda suka haɗa da mutane 1,500 da suka warke daga cutar a shekaru biyu da suka gabata. Masu binciken lafiya na buƙatar kyakkyawar fahimtar sakamakon daɗewar da illar cutar ke yi domin gano idan waɗanda suka warke daga cutar na iya samun garkuwar jiki da za ta iya ba su kariya ta lokaci mai tsawo daga sake kamuwa da ita. za su kuma buƙaci samun kyakkyawar fahimtar yadda kwayar cutar ebola ke ci gaba da kasancewa a wasu sassan jikin waɗanda suka daɗe da nuna alamun samun sauƙi daga cutar da kuma hatsarin yaɗa cutar ga wasu duk da yake mun yi nasara wajen daƙe da saurin yaɗuwar cutar kawar da ita daga doron ƙasa na buƙatar sa hannun ƙasashen duniya da sauran aiki tukuru wajen yaƙi da cutar kuma muna ci gaba da neman cimma burinmu na kawar da cutar ebola daga yammacin afirka Binciken da Amurka da sauran masana kimiyya ke gudanarwa a yanzu zai inganta yiwuwar rigakafin barkewar annobar cutar Ebola da yaduwarta kamar yadda annobar ta yi a shekarar 2014. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton cewar 'yan boko haram ne sun hallaka mutane kusan 100 a wani gari a yankin arewa maso gabashin najeriya shaidu sun ce 'yan bindiga sun kutsa cikin garin kukawa da ke dab da tafkin chad a jihar borno jiya laraba da maraice rahotanni daga garin sun ce an kashe mutane akalla 97 kamfanin dillancin labarun faransa ya ce 'yan bindigar sun fara kai har haren nasu a cikin masallatai da suke wannan garin kafin su fara bi gidan wato gidajen mutane suna harbe su a can kasar mali kuma an kashe sojojin kiya zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya so shidda aka raunata wasu guda biyar a wani harin da aka kai musu a cikin hamada arewacin kasar inda ake fama da fitina wata sanarwa da rundunar kiya zaman lafiyar ta baya ta ce yau alhamis da safe aka kai wannan farmaki kan yankiya zaman lafiyar a wani wuri mai tazarar kilomita 45 a kudu maso yamma da birnin timbuktu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Carl. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.